Jama'a barka da warhaka. Sunana Hajara Isa Jalungo. Sunana Hadiza Aliyu Kapon. To, yau muna tare da malama ok. <laughs> Anti Hadiza za mu mata tambayoyi kuma za ta ba mu ansa. So, um, farkon tambaya na shine waye ne jaruminki? Babana. Oh. Allah ya gafarta masa amin um, idan za ki iya zama a ko'ina ina ne Najeriya Najeriya ne <laughs> <laughs> ta oh. <laughs> kaji it's fake wallahi I don't want talk bana son faɗi abin da yake bakina, amma dai oh mm-hmm. but seriously Nigeria Nigeria is a good place mm -hmm. ina ne kika fi son zuwa hutu afirka yanzu da wasu wurare but afirka afirka akwai wani specific kasa da ke no ko ina afirka is beautiful so yeah um, idan za ki iya canza wani abu a game da ke me za ki iya canzawa carelessness da hausa kyaliya uh, oh kyaliya rashin like kulawa da mutane not kulawa da mutane i do kulawa da mutane ha next question ha ah, to <laughs> eh oh musake za a fassara wallahi wallahi jama'a mu da su fassara shi tsaf menene za a iya ce girman kai ba no ba girman kai bane ba like sometimes kwanakin baya you said um, i'm like i don't i don't care ba na nunawa i have to show it mm. kin ba nice. wai rashin kula da mutane ba wai girman kai ko wani abu ba yeah. ni shaida ne baki da girman kai ko ni mm-hmm. ma mm-hmm. Mm-hmm. lokacin da muka fara haduwa kina fan <laughs> kai jama'a ba zan dela jin wannan magana ba <laughs> next question um, me yake iya bata miki rai da wuri rashin yadda da ni ƙarya rashin cika alkawari and um, cin amana oh yeah mm -hmm. amana capital letter yeah i know her very well me yasa kike me yake sa kike jajirce gurin kokarin aiki like what makes you work hard my family yeah yeah okay um menene abin gwanin sha'awa game da sana'ar da kike yi